وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci na GRA a wannan gari na Katsina a wannan yammaci na talata yau sha uku ga watan Zulqa'ida hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda yake daidai da 16 ga watan 8 miladiya ta 2016 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an addawa'i shafi wallafar al-imam shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 86 a jerin gwaran da nissa mu kuma wannan shine 262 idan ba mu manta ba malam yana yi mana bayani akan hukuma ta 47 hukumar da Allah subhanahu wata'ala kan saukar da ita ga waɗanda suke yi masa laifuka ba tare da suna tuba su koma gare shi ba sawa mutum ɗaya ne ko kuma al'umma ce cikin ukubomin da yake bayani ya zo yana bayanin ukubar cewa bawa zai manta da kansa zai manta da abin da yake maslaha ce gare shi a rayuwarsa ta duniya maslaha ce gare shi a rayuwarsa ta lahira zai manta da wannan ya rika jefa kansa cikin abin da yake halaka ce gare shi a nan duniya kuma halaka ce ta lahira ya manta da rabansa na lahira ya zaɓi rabon duniya ya manta da gida na dawwama ya zaɓi gida wanda yake mai karewa ya manta da ni'ima ta har abada ya zaɓi ni'ima mai gushewa yayin da bawa ya manta Allah ta'ala ya manta da shi kansa saboda yawan laifukansa to yana fadawa cikin irin wannan asara asara ce kuma da babu asara da ta kaita yana ganin cewa lahira wani abu ne wanda ba yanzu ne za a samu ta goma shin ba ba yanzu ne za a ga sakamakon ba wani abu ne da sai nan gaba ta yaya zai yi haƙura da abin da yake jin daɗinsa ne a nan duniya ya yadda ya riƙe abin da nan gaba za a same shi ko kuma ya bar abin da shi idansa yana gani ya kama abin da idansa bai gani ba saboda haka ya yadda ya riƙe tijara ya yi kasuwanci da shaidan maimakon ya yi kasuwanci da allah subhanahu wa ta'ala waɗannan su ne allah ta'ala ce fama rabi har tijaratu humu kanu muhtadi kasuwancin waɗannan ba zai taba yin riba ba kuma ba su taba zama shiryayyu ba to shine mala yake cewa fa hazihi haqiqatu hazihi dunya inda muwafatil kiyama bayan ya kawo mana ayoyi waɗanda suke magana a kan yadda dan adam idan ya tashi ranar gobe kiyama zai rika ganin rayuwarsa a duniya kamar iftawar ido ce kamar rini ɗaya kawai yayi kamar bai yi wani wata doguwar rayuwa a duniya ba saboda ganin gaggawar abin da yake ciki gaggawar gushewar abin da yake ciki to shine malai yake cewa fa hazihi haqiqatu hazihi dunya wannan ita ce haƙiƙar wannan duniyar inda muwafatul kiyama yayin da aka zo ranar gobe kiyama falamma alimu qillata lufihim fiha yayin da mutane suka gane karancin zaman su a nan duniya wa anna lahum daran ghayra hadhihi dar suka gane cewa kuma suna da wani gida banda wannan gidan da suke ciki na yanzu hiya darul hayawan wa darul baqa wannan gida kuma shine gidan wanda gidanin rayuwa kuma shine gida na dawama na wanzuwa ra'aw min a'zam min zabni bai a darul baqa bi darul fana sai suka ga cewa yana daga cikin wato babbar asara mutum ya yadda ya sayar da rayuwarsa gidansa ya sayar da gidansa na dawama don a ba shi gida wanda yake mai karewa fattajaru tijarat al saboda haka sai suka dawo suna kasuwanci amma kasuwanci na masu wayo walam yaktarru bi tijarati sufa min an-nas basu rudu da kasuwanci irin na wawaye ba fa zahara lahum yawm at-taghabun ribhu tijaratihim wa miqdaru mashtaraw ranar tagabun ranar kamunga ranar gobe kiyama a nan ne ribar wannan kasuwancin nasu ya bayyana gare su suka kuma ga irin girman gwargwadon abin da suka saya ta hanyar haƙuri da duniya domin lahira wa kullu ahadin fi hadhihi dunya ba'i'un mushtarin muttajirun kowa da ka gani in ji malam a nan duniya mai saye da sayarwa ne sannan dan kasuwa ne wa kullu nasi yaghdhu kowa yana sammako ba ba'i'un nafsahu kuma yana sayar da kansa ne kowa zai yi sammako ya fita daga gidansa yana sayar da kansa ne fa mubiquha daga wanda zai halakar da kansa mukta uha ko ya sayar da ita ba fa mu'tiquha ko kuma ya yanta ta Allah ya ce inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum Allah subhanahu wata'ala ya sayi rayuka daga wajen muminai wa amwalahum rayukan da dukiyoyinsu su bi anna lahumul janna da cewa suna da gidan aljanna yuqatiluna fi sabilillah za su rika yaki domin ɗaukaka kalmar Allah fa yaqtuluna wa yuqtaluna ka kashi kuma a kashe su wa'dan alaihi haqqan alkawari ne ga akansa haqqan kuma na gaskiya في التوراة والإنجيل a cikin attaura da kuma cikin linjila wal qur'an da kuma alqur'ani wa man awfa bi ahdihi min Allah wane ne ya fi cika alkawarin sa sama da Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi don haka ku yi albishir da cinikin ku wanda kuka yi ciniki da shi wa zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine babban rabo malam yana ci gaba da bayanin yadda wannan duniya take da yadda masu hankali suka ɗauki wannan duniya da irin kasuwancin da suka shiga yi da Allah subhanahu wata'ala suka yadda su yi kasuwancin da za su ga ribar su ranar gobe kiyama kasuwancin da za su ga riba mai ɗorewa ribar da ba ta yankewa kasuwancin da za su samu yancin kansu ranar gobe kiyama ba wanda za su halakar da kansu ba malam ya ce Allah subhanahu wata'ala da shi aka ɗaura wannan aka kulla wannan ciniki Allah subhanahu wa ta'ala ishtara min almu'minina anfusahum wa ya sayi kawunan wato ya sayi rayukan mu'minai da dukiyoyinsu wanda wannan shine mafi tsadar abin da dan adam yake ji da shi ransa da dukiyarsa to sun kulla alkawari Allah ya kulla alkawari da mu'minai akan waɗannan abubuwa guda biyu rayukansu da dukiyoyinsu ya yi ciniki da su me zai ba su idan suka yadda suka sadaukar da rayukansu suka sadaukar da dukiyoyinsu saboda shi bi anna lahum aljanna shi kuma zai ba su aljanna aljanna ita ce farashin da aka yi cinikin waɗannan waɗannan abubuwa biyu da su da ita shine farashin rayukansu da kuma dukiyoyinsu yadda suka sadaukar da su ga Allah me za su yi a madadin wannan ciniki wanda shine alamar kulluwar wannan ciniki yuqatiluna fi sabilillah su yaki domin ɗaukar kalmar Allah fa yaqtuluna wa yuqtaluna ko a kashe su ko kuma su kashe Allah ce wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal furqan wal qur'an wannan alkawari ne na gaskiya da Allah subhanahu wata'ala yayi wa kanta wanda ya tabbatar da shi a cikin ya tabbatar da shi a cikin eh, littafin at-taura da littafin linjila da kuma alkur'ani idan muka duba za mu ga wannan kasuwanci kasuwanci ne da babu irinsa kasuwanci ne mai girman gaske kwarai da gaske na farko ka dubi hajar da za a sayarwa Allah subhanahu wata'ala hajar da Allah subhanahu wata'ala ya saya ita ce rai da dukiya wanda su ne abin da dan adam ya fi tinkaho da su duk a kansu yake fafutuka da faɗi tashinsa da komai nashi akan ya kiyaye ya tsare rayinsa ne ya kuma tsare dukiyarsa waɗannan abubuwa kuma da su ne ubangiji subhanahu wata'ala ya ce zai saya daga ɗan adam menene farashin menene farashin wannan ciniki na farko dai ga girman abin da hajar da za a sayar ita ce rayuka da kuma dukiyoyi wanda haja ce mai girma a gurin ɗan adam to amma menene farashin da za a kai wannan hajar da shi shine aljanna ne aljanna gidan aljanna wanda shine mafi daukakar gida na samun sa'ada shine mafi daukakar gida na samun jin daɗi da ɗan adam yake fata shine mafi daukakar gida wanda yake mai dawwama ne tare da ni'imomin da ba ta yankewa saboda haka kansa farashin ba kankani bane idan aka ce abinda za a saya din ma ba kankani bane to sannan wane ne mai saya din shi ma sai a duba wanda da shi aka yi wannan cinikin shine Allah a duba shine Allah subhanahu wataala mahalicin kowa da komai shine mai bada rayukan kuma shine mai bada dukiyar kuma shine za a yi cinikin da shi sannan kuma a hannun wa cinikin ya gudana ko a hannun wa aka yi bayanin wannan ciniki ne a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah subhanahu Ta'ala ya masa wahayin wani alkur'ani shi ya zo ya sanar da wannan ciniki a cikin ayoyin da ya karanta na wani alkur'ani kamar yadda muka ji saboda haka shi ma mafi daukaka da mafi girma cikin manzannin Allah shi ya ke sanar da wannan da mu'minai wannan wannan ciniki sannan a ina aka rubuta wannan ciniki suka dace, aka rubuta wannan yarjejeniya tsakanin mummune da Allah subhanahu wata'ala za mu ga ita ba mafi ololuwar abinda za a yi rubutu a cikinsa shine littafan Allah littafan Allah taura da injila da alkur'ani saboda haka za mu duba muga wannan ciniki ba karami ba ne dukkan rukunan cinikin idan muka kalle su za mu ga manya-manyan abubuwa ne tun daga abin da za a saya da abinda za a bayar a matsayin farashi da kuma wanda za a yi cinikin da shi da wanda shi ne ya sanar da bayanin wannan ciniki da kuma inda za a taskake wannan ciniki ko inda aka rubuta wannan ciniki babu shakka wannan ba karamin al'amari ne. shi da sa Allah subhanahu wata'ala ke fa man aufa bi ahdihi min Allah kuma wane ne yafi Allah cika alkawari shi ya wannan alkawari kuma ya wajabta wa kansa ba wani ya wajabta mata ba ya wajabta wa kansa kuma babu wanda ya kai shi cika alkawari fastabshiru bi bai'ikum allazi bay'atum bihi don haka ku yi albishir ku yi farin ciki da wannan cinikin da kuka yi da Allah subhanahu wata'ala wa zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine babban rabo fa awwalu fa aw fa hada awwalu naqdihi min thamani hadhihi at-tijara wannan shine farkon abinda ubangiji subhanahu wata'ala zai biya na farashi na wannan kasuwanci fatajiru ayyuhal muflisuna ya ku waɗanda suka tsayatar da kawunansu suka tsiyace ta hanyar komawa rike duniya su saki lahira ga fa kasuwanci wanda shi ne mai ci ku zo ku yi irin wannan kasuwanci Waya ya man la yaqdiru ala hadha thaman ya man ala haza saman ha huna samanin akhar wanda ba zai iya bayar da wancan wato ba zai iya bayar da wancan farashi ba ba zai iya bayar da ransa da dukiyarsa ba to ka zo ga wani abin da shi in za ka iya shi ma ku yi ciniki da Allah a kanta fa in kunta min ahli hadhihi tijara fa a'ti hadha thaman idan kai kana daga cikin waɗanda suka yi wannan kasuwanci da Allah amma ba za ka iya shiga fagen fama a yaki da kai ba a kashe ka ko ka kashe to ga wani ga wani abin da za ka iya bayarwa a maimakon wannan wannan abu shine Allah ya ce at-taibuna العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين التائبون سنة وأن سكي توبة توبة تغتيا توبة لغزوتيا توبة دباب قوما وأسكنتا توبة لإدم تنياي yana yin ta ne da gaskiya taubatan nasuha su ne atta'ibuna masu yin tuba su bar laifukan da suke su koma ga Allah al'abiduna masu bautar Allah kowane lokaci ta hanyar aikata abin da ya ce da barin abin da ya hana ta hanyar aikata abin da yake wajibi da ma abin da yake mustahabbi da abin da Allah ya hana sawa'un haramun ne ko makaruhi na masu godiya ga Allah bisa ni'imomin da ya musu masu yabo da kirari ga ubangiji subhanahu wata'ala bisa irin kyaututtuka da ya musu a rayuwarsu tun daga samar da su har zuwa abin da yake ba su domin su rayu as-sa'ihuna as-sa'ihu malamai sun yi masa fassara daban-daban wasu sun fassara as-sa'ihuna da masu azumi masu yin azumi wasu sun fassara as-sa'ihuna da masu tafiya domin bautar Allah waɗanda suke tafiya domin bautar Allah wasu sun fassara as-sa'ihuna da masu fita neman ilimi wasu sun fassara as-sa'ihuna fi ma'rifatillah as-sa'ihu siyahatul qalbi fi ma'rifatillah wato yadda zuciya za ta tafi cikin sanin Allah subhanahu ta'ala da kansa fi ma'rifatillahi wa mahabbatihi duk wannan ma'anoni ne da aka bawa wannan kalma as-sa'ihuna a dunkule wannan kalma as-sa'ihuna tana nufin dukkan wata tafiya da mutum zai yi domin neman yardar Allah subhanahu ta'ala. saboda haka tafiya hajji ya shiga ciki tafiya umara ta shiga ciki tafiya neman ilimi ta shiga ciki tafiya domin sada zumunci ta shiga ciki dukkan wata tafiya da bawa zai yi domin neman yardar Allah a cikinta to ta shiga ƙarƙashin asta'ihuna arraki'una sajiduna masu ruku'u da sujjada wato masu yin sallah sallar da ta kunshi ruku'u ta kunshi sujjada an ambaci ruku'u da sujjada domin suna daga cikin manya-manyan rukunai da sallah take kunsa da sallah take kunsa ar-ruku'u da sujjada al'amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar masu umarni da kyakkyawan abu wato suna umarni ta hanyar karantar da mutane abinda yake na addininsu abinda yake hukunce-hukuncen addininsu da abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya umarce su da shi wannan huna anil munkari kuma masu hana abinda Allah ya abinda Allah baya so saboda haka suna hana abinda yake haramun ne suna hana <coughs> abinda ba yake bai kai haramun ba amma Allah baya san shi duk suna hanawa wal hafizuna li hududillah kuma masu tsare iyakokin Allah ta hanyar su koyi abinda ubangiji subhanahu wataala ya dora musu na shari'a su koyi wannan sannan kuma su kiyaye shi ta hanyar aiki da shi wannan shine muhafazat hududillah ka koyi abinda Allah subhanahu wataala ya wajabta maka na shari'a sannan kai aiki da shi to suna yin wannan Allah ce wa bashirul mu'minina to kai wa waɗannan mu'minai bishara saboda haka idan ba za ka iya biyan wancan farashi ba to ka zamo cikin waɗanda suka tattara waɗannan sufofi guda takwas suka tattara waɗannan sufofi guda takwas babu shakka idan kai haka to ka wato rabauta da wancan farashi da ubangiji subhanahu wata'ala ce zai bayar na aljanna matukar za ka kasance cikin masu waɗannan sifofi da allah subhanahu wata'ala ya wadda ita ce tijara ce kasuwancin da babu tasgaro a cikinta ta ce kasuwancin da babu faduwa a cikinta kasuwancin da bai kunshi a tara ba kasuwancin da mai shi yake tare da riba tawa'un ya same ta da gaggawa ko ku nan gaba ubangiji na iya gaggauto masa riba tun a duniya sannan ya aje masa mafi yawanta mafi gwabinta a ranar gobe kiyama Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ya ku waɗanda suka yi imani shin bana nuna muku shin in nuna muku wani kasuwanci wanda zai tserar da ku daga azaba mai raɗaɗi to mai nuna billahi to ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzansa wa tujahiduna fi sabilillahi kuma ku yi jihadi dan ɗaukar kalmar Allah bi amwalikum wa anfusikum da dukiyoyinku da rayukanku zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine mafi alkhairi gare ku idan kun kasance kun sani ubangiji subhanahu wata'ala ya tallata wannan haja tashi ga waɗanda suke buƙatar sayanta ya ba da ita a tigar talla hal dukkan, in nuna muku wani kasuwanci wanda idan kuka shige shi tare da Allah zai tsirar da ku daga azaba mai radadi to ga yadda yake tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ku yi imani da Allah da manzansa ku yi jihadi da maya don ɗaukar kalmar Allah ta hanyar ciyar da dukiyoyinku da ba da rayukanku wajen ku ga cewa kalmar ubangiji subhanahu wata'ala ta ɗaukaka ta fifita Allah ce to wannan shi ya fi muku alkhairi da a kun sani ya fi muku dukkan abin da kuke fafutukar samu a nan duniya dukkan wata riba da kuke ganin za ku samar wa kanku a duniya wannan da Allah subhanahu wata'ala ya yi muku alkawarin zai yi muku ita ranar gobe kiyama ita ce mafi kolowar riba mafi girman riba malam yace a dunkule wal maqsudu anna dhunuba tunsil abd hazzahu min hadhihi at-tijarat ar-rabiha abinda dai ake nufi a dunkule a tattare da wannan bayanai da yake yace abin nufi shine zunubai suna mantar da bawa rabansa kasansa daga cikin wannan kasuwanci mai riba wa tushghiluhu bit tijarat al-akhirah khasira kuma suna shagaltar da shi da kasuwanci wanda yake tattare da asara waka fa bi zalika uqubatan to wannan ma kadai ta isa ta zama uquba wallahu musta'an Allah shine abin neman taimako wato koda babu wata uquba da za ta riski mai zunubi a duniya face ya samu kansa cikin waɗanda suke kulla kasuwancin su da shedan kasuwancin da babu riba a cikinsa ya mantar da kansa kasuwancin da yake tattare da riba irin wannan to ko wannan kadai ya isa ya zama ukuba da za ta samu mai zunubi don haka kaga ashe zunubi ba karamin katanga ba ce tsakanin mutum da samun rabo daga ukuba idan yawan zunubi suka yawa to ido yana rufewa ba haka ba zai hango masu maslaharta ba ba zai hango abinda wasu ma suke hango masa ba masu nasiha masu faɗakarwa masu karantarwa masu tunatarwa masu tsoratarwa masu gargadi suna yi masa gargaɗi. suna masa nasiha suna tsoratar da shi kullum akan ya guji abin da yake na laifuka ya koma ga Allah domin suna hango masa halakar da yake durfafa. amma shi baya gano wa kansa saboda zunuban sun riga sun rufe masa idanunsa sun makantar masa da zuciyarsa shedan ya riga ya rike linzamar tafiyarsa saboda ka yana jansa yana jan shi inda ya ga dama shi kuma baya ansa kowane irin kira yayi abinda bahaushe ke cewa wanda ya nisa baya jin kira idan sa ya rufe wannan hadarin da yake gabansa baya gano shi waccan hanyar da ake kiran shi zuwa gare ta ta tsira hanyar hanyar ni'ima ita ma baya ganin ta to ba komai ki ja wannan ba sai yawaita zunubai saba Allah ba ka kautawa yawan laifuffuka sukan sa zuciya gaba ɗaya ta rufe kalla ban rana ala kulubihim ma kanu yaktibun Allah ya ce abinda suke tsoruta na laifuffuka ya rufe zuciyarsu don haka ba ta hango abinda yake maslaha gare ta to ko wannan kadai ta isa ta zama ukuba ce ga ubangiji subhanahu wataala zai yi wa bawansa mai laifi idan ya kasance baya tuba ya koma ga Allah na'am malam yake faslun wa min uqubatiha yana daga cikin uqubobi na laifuffuka annaha tuzilu ni'amal hadirata laifuffuka ko zunubai suna gusar da ni'imar da ake ake cikin ta wa taqta'u ni'amal wasila kuma suna yanke ni'imar da za ta zo nan gaba fa tuzilu al-hasil wa tamna'u al-wasil wanda ake ciki ta kawar da shi wanda yake kuma mai saduwa mai isowa shi kuma ta dakatar da shi fa inna ni'amallahi ma hufiza mawjuduha bi mithli ta'atihi <coughs> domin ni'imomin Allah babu abin da za a tsare ni'imar da ake cikin ta kamar yi masa da'a walat tujliba mafquduha bi mithli ta'atihi kuma ba za a taba jawo ni'imar da ba a da ita ba da wani abu kamar yi masa da'a fa inda ma indahu la yunalu illa bi ta'atihi saboda abinda yake a wajen ubangiji ubangiji subhanahu wata'ala ba a samu sosai sai ta hanyar masa da'a malam yana magana akan ukuba ta 48 daga cikin ukubobin da suke samun mai laifi yayin da ya zama bai tuba ya koma ga Allah ba shine ni'imomin da ubangiji subhanahu wata'ala yayi mata. wanda yake ciki yana walawa a cikinsu to ubangiji subhanahu wata'ala zai iya kawar masa da waɗannan imomi ta hanyar zunubin da yake sannan ni'imomin da suke masu zuwa ubangiji subhanahu wata'ala na iya dakatar masa da su ba za su ƙara su gare shi ba shi ma saboda laifuffukansa sauraka laifuffuka suna yanke ni'imar da ake ciki su kawar da ita su kuma dakatar da ni'imar da ake tsammanin zuwanta saboda ka su hana ta karasowa shi kaga babu abinda bawa zai yi ya tsare ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa ya kula da ita ya alkinta ta kamar ya yi wa Allah subhanahu wata'ala biyayya ya lizinci da'a ga Allah subhanahu wata'ala wannan shine babban abinda zai tsare masa ni'imar da yake ciki sannan babu wani abin da bawa zai yi wa Allah subhanahu wata'ala ya sadar da shi da ni'imar da take nan gaba wacce baya cikinta amma yana sa tsammanin ya same ta to babu abin da bawa zai yi ya sadu da wannan ni'imar kamar ya kasance mai yi wa Allah subhanahu wata'ala da'a ashe ga da'a ga ubangiji subhanahu wata'ala ita ce take sa bawa ya tsare ni'imar da yake ciki kuma ya samu ƙari saban Allah shi kuma shi yake gusar da ni'ima wacce ake ciki kuma ya zama katanga da za ta hana isowar ni'imar da ake sa tsammanin isowarta wa qad ja'ala Allah subhanahu li kulli shay'in sababan wa afatan komai Allah subhanahu ta'ala ya sanya masa sababi wato abinda yake samuwa da samuwarta wa afatan ya sanya masa kuma abinda yake cuta ne wanda zai gusar da shi komai da ka gani akwai sababin da zai samar da shi sababan ya jilibuhu <coughs> wa afatan tubtiluhu sababin da zai jawo wannan abin da kuma cutar da za ta kawar da wannan abin ta lalata shi fa ja'ala asbaba ni'amihi al-jalibata laha ta'atuhu Allah subhanahu wata'ala ya sanya sababban samun ni'imarsa wanda suke jawo ni'imar Allah sune yi masa da'a wa afatiha almani'ata minha ma'siyatahu Allah ya sanya cutar kuma da take hana samun ni'imar Allah ita ce saban Allah fa idza arada hifza ni'matihi ala 'abdihi alhamahu ri'ayataha bi ta'ati fiha idan Allah subhanahu wata'ala ya nufi tsare ni'imar ta ga bawansa sai ya kinsa wa bawan nashi kula da wannan ni'imar ta hanyar yi masa da'a a cikin wannan ni'imar da ya bashi وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها idan kuma ya so ya gusar masa da wannan ni'imar sai ya tozartar da shi ya yi watsi da shi har ya kasance ya saba wa Allah da wannan ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wannan wani abu ne wanda yake sananne a gurin dukkan wani mumini dukkan wani musulmi mumini ya san cewa yi wa ubangiji subhanahu wata'ala da'a yana taimakawa wajen a samu ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala wanda ba a da su ya taimaka kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya tsare waɗanda ake ci. saban Allah yana taimakawa wajen ya gusar da ni'imomin da dan adam yake Allah subhanahu wata'ala yana cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun Allah ce da a ce mutanen alkaryu za su yi imani kuma su tsoron Allah za su yi imani su yi takawa takawa ita ce kiyaye dokokin Allah ta hanyar yin abin da ya yi umarni da shi da barin abin da ya hana shi ake cewa takawa to da za su yi aiki da dokokin Allah ta hanyar aikata abin da yake so da barin abin da baya so su yi imani da shi Allah ce la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard da mun bude musu albarkatayya ba albarka ɗaya ba albarkatai minas sama'i wal daga sama da ƙasa saboda haka kaga babu wanda zai iya tsare maka albarkar da ubangiji subhanahu wata'ala ya so buɗe maka daga sama babu wanda zai tsoro maka da shi da ƙasa babu wanda zai iya take shi ya hana shi fitowa ubangiji zai azurta ka daga sama wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun Allah ya sanya arzikin naku a can sama ko karkashin kasa don haka kaga arzikin da yake sama da wanda yake karkashin kasa ba wanda ya isa ya ya ce zai yi rubutu ciki a ko ya ce zai cinye mu sai ubangiji subhanahu wata'ala ya tsare muku kayanku. ya ba ku shi sanda kuke bukatar ta yace walakin kazzabu sai dai sun karyata sun ɗauki abin da ake gaya musu na imani da takawa karya ake gaya musu ba gaskiya ake gaya musu ba saboda ka sun yi watsi da wannan fa a akhadnahum bima kanu yasibun sai muka kama su da abinda suke tsuruta wato abinda suke aikatawa Allah ya faɗa game da banu Isra'ila walau annahum aqamu at-taurata wal injila wa wama unzila ilayhim min fawqihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim Allah ce banu Isra'ila da a ce sun tsayar da hukuncin at-taura da injila da abinda aka saukar musu daga ubangijinsu la akalu min fawqihi wa min tahti arjulihi da sun ci daga sama da ƙasa sun ci ta sama sun ci ta ƙasa wato ubangiji subhanahu wataala ya yalwata musu arziki ta ko'ina ta ko'ina su rika ganin duk abin da suka sa a gaba su ga cewa akwai albarka a cikinsa amma ina sun kiyarta sun karyata ba sai aiki da abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar musu ba sai ubangiji subhanahu wata'ala ya jarrabe su ko da masu iri iri kamar yadda yake cewa ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ألا يا عبادة مثالي نوتها القرية كانت آمنة da zaune take lafiya kalau babu tashe-tashen hankula a cikinta babu kashe-kashe babu sace-sace babu satar mutane babu kidnapping aminatan mutma'inna sannan a nutse mutanen ta suke kowa ka suka sa a cikin nutsuwa babu alamar firgici babu alamar tunanin me zai samo yau me zai ci yau ya ce harin kuharaga da min kulli makan ta yana zuwa mata a yalwace a yalwace daga ko'ina fa kafarat bi an'umillah amma sai ta butulce wani imomin Allah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf ya la dandana mata wato sai Allah ya dandana mata yunwa ya ɗanɗana mata tsoro ubangiji subhanahu wataala ya jefa su ya lullube su da yunwa ya lullube su da da tsoro sauraka abinda suke samu na abinci yayi karanci sannan zaman lafiyar da suke ji sun kaho da shi kuma sai ya zama ya yi karanci <coughs> saboda me zama kanu ya sana'o ce saboda abinda suke aikatawa ashe kaga tsare ni'imar ubangiji subhanahu wata'ala a tsare dokokin ubangiji subhanahu wata'ala shine sinadarin tsare ni'imomin da ubangiji subhanahu wata'ala yau bawa yau yau ta sawa'u a matsayin mutum guda ko a matsayin al'umma a matsayin ka kai mutum guda da Allah subhanahu wata'ala ya maka ni'ima ta arziki ya maka ni'ima ta lafiya ya maka ni'ima ta kwanciyar hankali ya maka ni'ima ta ƴaƴa masu biyayya to ka tsare wannan ni'imar ta hanyar yin abin da Allah yake so cikin wannan ni'imar da ya baka to wannan taimakawa kanka kake yi ba wai kana yi wa Allah subhanahu wata'ala bane wani abin da zaka ce yana bukatar ka kai kanka kake taimakawa sai ubangiji subhanahu wata'ala ya tsare maka wanda kake da ita kuma ya ta kara maka la in shakartum la azidannakum Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin saba laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatan an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur فأعرضوا فأرسلنا عليهم كيل العارم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا فهل نجازي إلا الكفور ubangiji subhanahu wataala ya musu ni'ima ya ba su gonaki guda biyu an yaminin wa shimal dama da hagu gonaki ne waɗanda ƙoramu suke gudana a cikinsu gonaki ne waɗanda suke da abin da za a shayar da su ruwa saboda ƙoramun da suke tsakanin da suke tsakanin a shayar da wannan a shayar da wannan su ba da arziki mai yawa Bal da baldatun tsayyibatun wa rabbun ghafur ce kulu min rizqi rabbikum washkuru la ku ci daga arzikin ubangijinku amma ku gode masa me za ku ku gode masa shine ku fuskance shi da da'a ku yi masa biyayya ku yi abin da yake yana so ku bar abin da yake baya ku gode masa wa rabbun ghafur ga baldatun tayyiba ga gari mai dadi mai dadin zama mai arziki sannan kuma wa rabbun ghafur ga ubangiji mai gafara akwai gasar da ya fi wannan babu shi amma fa'a'aradu sai suka bijiro sai suka birjiro saboda ka wannan abin da suke tunkaho da shi na ni'imar ubangiji fa arsalna alai alai sailal aran arimi muka aiko musu wato muka sako musu da da da da ruwan dam wannan ruwan da yake tsakanin ko abin nan gonakinsu guda biyu yana gudana yana shayar da wannan yana shayar da wannan ba tare da ya yi ambaliya ya cinye gonakin ba Allah ce dama muke rike da shi sai muka sake shi sai muka saki dam din shikenan ya cinye wannan gona ya cinye wannan gona jannatayhim jannatayn zawati جنتين khamt wa خمط wa shay'in min sidrin قليل saboda aka sai muka canza musu wannan gonakin nasu waɗanda suke noma abubuwan marmari kayan abinci kayan da ɗan adam zai ke gina masa jiki sai muka canza musu suka zo bayan ruwa ya eh, abin nan ruwa ya yi ambaliya ya cinye gonakin <coughs> abu ya nafa suka zo suka yi shuka ba abin da yake fitowa a gurin sai ɗan abinci wanda yake mara daɗi okulin kamfin wanda yake mai bauri mai daci wa asirin da ya su irin su goruba wa shaidin min sidirin kalil da yar magariya kaɗan to ka gaya min mai za ka ci a goruba ko a cikin kayan marmari ba a cewa a tsawo goruba ko a kayan marmari ni ba taba ce za a kayan marmari a ce a haɗo da goruba ba eh? sannan yan magaryan ma wa sai min sidrin halim Allah ce me suka yi zalika jazainahum bima kafaru haka muka yi musu sakamako saboda hukuncin fa hal nujazi illa al akwai wanda muke yi ma irin wannan sakamako in ba butulu ba haka dan adam shi yake jawo wa kansa kuma ya dawo yana wayo wayo sana ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya masa ga hanyar da zai bi ya gyara amma kuma ya ke da bita kuma duk da haka so yake ga gyara <coughs> ba za ka ga gyara ba ba za ka ga canji ba sai ka canza kai ma yadda takun ka kai ke da tafiyar ka daga ubangiji inna la la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim idan ne ni'ima kuke ciki ubangiji ba zai canza muku ita ba sai kun canza idan rashin jin dadin kuke ciki to ka ku yi tsammanin za ku ga wani canji matuƙar ba ku ne kuka canza halayenku ba amma sai ka ga cewa a yayin da ake cikin matsatsi ake cikin takuruwa ake cikin wahala ake cikin wayo-wayo a lokacin wasu suke tsirar saban Allah kuma sabo wanda da ba a san shi ba a lokacin su kuma za su tsiri wani sabon saban Allah da ba a san shi ba yan kasuwa rashin gaske su ta karu rashin tausayin su ya karu rashin imanin su ya karu masu milki su ƙara tunanin wace hanya za su yi su don su cinye dukiya hanyoyin duk da za a tsara takurawa rayuwa ita za ga ana maimakon a koma a riƙe wannan maganar ta Allah wani ya tafi Allah ya ji Allah makaragan wa yarzuqu min haythu la yahtasib Don abin da ya dame ka ka tsoron Allah a cikin zuciya za ka ga canji ka sa Allah a cikin zuciya za ka ga canji amma idan ka fudda Allah subhanahu wata'ala daga cikin lamarinka to fa duk duniya in za ta haɗu ba za ta iya samun maka canji duk duniya in za ta haɗu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito wanda ga ubangiji Allah subhanahu wata'ala yake cewa da a ce mutanen farko da na ƙarshe mutum da aljanna za su haɗu a kansa amfanar da kai ba za su amfane ka da kuma sai abin da Allah ya rubuta ba. maka sai kaga duniya za ta haɗu a kan ta yi maka wani abin da ba shi Allah subhanahu wataala ya rubuta maka ba za su iya ba za ka nema wajensa mala yake wa min al'ajabi yana daga abin mamaki yana daga abin mamaki ilmu al'abdi bi zalika mushahadatan fi nafsihi wa ghayrihi ilimin da bawa yake da shi bawa ya san haka ta hanyar ya ga haka a tattare da kansa ko ya ga haka a tattare da waninsa wa sama'an lima gaba anhu min akhbari man uzilat ni'amullahi anhu bi ma'asi da kuma jin labarin waɗanda suka faku gabarinsa wanda suka gabace shi wanda baya tare da su labarurukan waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya kawar musu da ni'imominsa saboda sabansu wa huwa muqimun ala ma'siyati amma duk da haka yana nan tsaye a kan sabon Allah ka annahu mustatnan min hadhihi jumla kai ka ce shi an yi togaciyarsa daga wannan jumla aw maqsusun min hadha al-umum ko an kebance shi daga wannan umumi wa ka'anna hadha amrun jarin 'ala an-nasi la alayhim kamar wannan al'amari ne da yake gudana akan mutane amma ba shi wa wasilu ila al-khalqi la ilayhi abu ne da yake saduwa ga halittu amma ba shi ya yace babu abin mamaki da ya kai wannan bawa ya san da haka wannan magana da yake yi bayanin da yake yi na cewa saban Allah sababi ne da yake rusa ni'imar da ake da ita saban Allah sababi ne da yake hana isowar wata ni'imar da ake sa bawa ya san wannan ta hanyar ko dai ya faru gare shi shi karan kansa ya ga haka da yana cikin ni'imar Allah da ya saba wa Allah ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe shi ya kwace ni'imar daga hannunsa ya ga wannan a karan kansa in bai gani ba watakila ya gani gawa ne, in bai gani ba to watakila ya ji labarin wasu kamar yadda alkur'ani ya labarta mana waɗannan alƙaryo da muka yi magana muka karanto ayoyi ya ji labarin sun yi wa Allah subhanahu wata'ala butulci bayan ya ba su nema ubangiji subhanahu wata'ala ya jarrabe shi ya kwace ni'imar kuma ya jarrabe su da kishiyanta ya ji wannan labari amma duk da haka sai ya kafe a kan saban Allah ya doge a kan abin da yake yi na saba wa Allah shi to akwai ban mamaki cikin wannan lamari ya kamata ya wazantu, ya ɗau izina daga abin da ya gani ko ya ji amma ya doge a kan saban Allah kai ka ce shi an yi togaciyarsa ne an ce kowa idan haka ta faru Allah zai masa irin wannan hukumar amma kai banda kai ci gaba da sabanka kamar haka aka gaya mata saboda irin yadda za ka gaya za kalkale ya rufe ido kamar ma ba shi a cikin magana yasa za ka ga kullum malamai masu karantarwa masu wa'azi masu huduba masu faɗakarwa a kafofin watsa labarai cikin dandazon jama'a a garuruwa a birane a ƙauyuka kullum suna wannan bayani amma kamar ba a yi kamar ba a yi kamar iwu suke a sahara abinda muke ciki baya canza halin ɗan adam ya ke canza ya ke canza to kaga anan akwai abin mamaki mutumin da zai samu kansa a cikin wata cuta masana ce masa cutar ka ga abin da yake jawo maka ita abu kaza da kaza da kake yi shi yake shi ya ja maka wannan cutar in kana so ka warke sai ka bari wannan abin da kake ko wani abu ne kake ci ko wani abu ne kake sha ko wani guri ne da kake kwanciya a gurin sai wannan shine sanadiyar cutar ka kuma za ka ci gaba da karuwa matuƙar ka ci gaba da wannan abu amma ka bari in ka daina to duka za ta rabu to kaga duk mai hankali shi wannan an yi masa gata ya fahimci musabbabin cutarsa ya san kuma hanyar da zai iya kare kansa to sai ka ga cewa ya ci gaba ya ci gaba da abin da yake abin da yake cusawa a cikin na cutar bai dina kamar masa ya taba din a san shan taba ne kullum sai kwalin sigarin taba an rubuta a ciki za ka ci za ka gamu da cutar huhu cutar hanta cansa waye duk an rubuta amma kudinsa zai bayar a bashi ya zuba a cikin ba ma hukaci irin wannan <coughs> sai zai cutu an gaya mata amma ya dau kudi ya bayar ya zuba cutar a cikin to haka mutane a yau da dama aka zama kamar mashaya tabani ana gaya musu cewa abu kaza da abu kaza shi yake jawo mana bala'i iri kaza iri kaza mu guje masa sai mu ga canji a rayuwarmu amma mutane idan su a rufe babu wanda yake hango wannan wasu can a gefe suna ta bayanai da sharhi da kalaile cewa da analysis idan aka yi kaza za a samu kaza idan aka yi kaza za a samu kaza in muka gyara kaza mu dalan mu za ta naira mu za ta hauhawa in muka janye kaza in muka kara kaza su ake ta sauraro sai a zo a yi a janye sai ta kara hauhawa duk abin da aka ce sai ya ba da nasida aksiya sai ba da akasin abin da ake tsammani to in an gwada hanyoyin da waɗancan masana masu bayanai da sharhin bayan labarai an gwada nasu hanyoyin ba a ci nasara ba to a gwada irin namu mana mu kuma ga abin da muke cewa a tsabtace rayuwar mutane inda aka san ana saban Allah a sa dokokin da za su hana wannan saban Allah an san ba za a daina saban Allah a doron kasa ba ko me za a yi amma ya kasance ana hannu ana hanawa to a gwada wannan bana a gani ba za a ga canjin ba to amma matsalar mu an ke yadda da namu faɗa muke yi kai ka yadda wancan ya yadda amma majority ba a yadda ba to kuma majority carry the vote eh wanda suka fi yawa karki su za su tafi da abin nan Allah kakka halaka mu da abin da wawayen cikin mu suke yi malam yace fa ayyu jahlin ablagu min hadha wa ayyu zulmin lin nafsi fawqa hadha ce wala jahilci ne ya kai wannan jahilci bawa dai ya san ga abin da zai cutar da shi amma ya ci gaba da yin ce wani jahilci ne kai wannan wauta ce ta kai wannan wa ayyu zulmin lin nafsi fawqa hadha wani zalunci ne ga kai ya kai wannan babu shi fal hukmu lillahi al-aliyyil hukunci gaba ɗaya na ga Allah madaukaki kuma mai girma ita ma wannan ukuba ce wanda bawa matukar zai doge cikin sabon Allah ko wata al'umma za ta doge cikin sabon Allah to yana daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala zai mata ukuba da shi a duniya ya hada ta da irin wannan kawar mata da ni'imar da take ciki tana walwala ya kuma hana ta ni'imar da take sa tsammanin za ta samu Allah ka kiyashe mu Allah ka gyara mana rayuwar mu ciki da waje ka gyara mana zukatan mu ka gyara mana shugabannin mu ka cusa adalci da san Allah da manzansa a cikin zukatan su abinda muka yi na daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh